من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله درس da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da biyar cikin wannan sura mai albarka wato suratu ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da shida cikin dai wannan sura mai albarka kafin malam ya fara jama bakin ayar da Allah ana buƙatar mai nambar mota 598 KKU lambar mota wadda take Honda ce da Allah ya je ya gyara fakin din motarsa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أو نتوفينك فإلينا مرجعون ثم الله شهيد على ما يفعلون وبنجد وإما نرينك بل إن تندم فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة أي شدر نون تندك تكيكين إن a shar'iyya زائدة ma wadda take za'ida wa ma nuriyannaka ma har za mu nuna maka ba'dal ladhi na'iduhum wani sati daga cikin abin da muke alkawarta musu zai same su na azaba in ma za mu nuna maka shi minar azabi wani bangare na azaba fi hayatika a rayuwarka aw na tawaffayan nak ko kuma wato ainihin mu karɓi rayuwarka kabla da azabihim kafin yi musu azaba din to kowanne muka ga dama muna iya yi ma'ana in mun ga dama mu nuna ma wani bangare na abin da muke wa alkawari muke alkawarin su ga kafirai cewa zai same su na azaba kaga abin ya same su kana cikin halin rayuwarka in ko muka ga dama wani bangare daga cikin abin da ake musu alkawari ba zai same su ba har sai bayan mutuwarka ina fata an fahimta kowanne ya faru cikin daya daga cikin biyu din ko dai na farkon ko na biyun fa ilaina marji'un karshe dai makomarsu ya zuwa gare mu take ثم الله شهيد sannan Allah ne mai yin shaida ai mutsalihun alama yaf'alun ubangiji na leke na lura yana sanar da abin da suke aikatawa min takzibihim na karyatawa da suke wa manzon sallallahu alaihi wa sallam wa kufrihim da yadda suke kafirce masa fa yu'azibuhum ashadda al'azab da haka zai iya musu azaba mafi munin azaba sai ta ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة للي قوة الأمة سنة رسول منزود أكسولو زوى غريتا ba wata al'umma da ta gabata face manzo ya zo mata wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa li kulli qaumin had ba wata al'umma face sai mai firiya manzo ya zo mata fa idza jaa rasuluhum idan manzan nan da aka turo musu ya zo musu qudiya bainahum bil qist sai a yanke hukunci tsakanin ta hanyar adalci fa yu'azzabu ay musu azaba tunda sun kare tashi wa yunjar rasul shi ko manzon a tsamar da shi wa man saddaqahu tare da wanda ya gaskata wa hum la su mutane ba za a zalunce su da komai ba wato kenan kowace al'umma an turo mata da manzo wannan ke nuna kulawar Allah game da bayansa don bai halicci bayi dan wargi ba ya halicce su ne dan babba abu shine ibada tunda ko an halicce su dan ibada akwai bukatar su san yaya za su yi ibada shine manufar turo da manzanni shine manufar saukar da littattafai to kowace al'umma Allah ya bibice ta da manzo kuma Allah zai hukunci tsakaninsu to cewa Allah zai hukunci tsakaninsu yayin da manzo ya zo musu fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist Allah zai hukunci tsakanin su na fassarawa da fassara biyu waɗansu suke a nan gidan duniya ma'ana idan manzo din ya zo wa mutane ya isar da sakon ubangiji mutane suka karya tashi to sai Allah ya hukunci a tsakanin su ta hanyar me saukar da azaba ta danki waɗanda suka karya ta hanyar samar da manzo din da waɗanda suka yi imani tare da shi kamar yadda wannan shine abin da ya gabata cikin al'umma da suka wuce tun da kan annabi nuhu fa anjaynahu wa man ma'ahu bil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'd al inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al azizur rahim Allah ya tsamar da shi da wanda suka yi imani da shi cikin jirgin ruwa waɗanda ko suka rage Allah ya dulmiyar da su kaga qudiya bainahum bil qist kenan tun anan duniya Allah ya yanke hukunci tsakaninsu da adalci domin wanda ya yi imani ya yi aiki nagari ya cancanci samarwa adalci kenan wanda ya kareta ya yi kafinci ya yi butulci ya cancanci a dulmiyar da shi cikin ruwa a hallaka shi a dammara shi adalci din kenan ko biya wanda ya qist wa hum la yuzlamun fassara ta farko kenan fassara ta biyu kuma suka ce a'a wannan ranar tashin kiyama in dai har manzo ya zo wa mutane ya isar to Allah zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi alkitab wa ji abin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa a'lamu bima ranan tashin kiyama kenan ranar da wato za a zo da annabawa da manzanni da shahidai a hukunci tsakanin mutane wa na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا wannan hukunci na ranar tashin kiyama kenan in ka fassara da fassara farko ta yi in kai fassara ta biyu ba duk ta yi domin fassara farko ba ta warware ta biyu ta biyun ba ta warware ta farko karin bayani ne qur'ani kuma ya fushi dukkan ma'anonin guda biyu فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون يا التي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين حتى كافر يسكي فتا دن سنة دران تاسين كياما ويقولون سنة شوى متى هذا الوعد يوشي وانا القول انزي فكا na cewa za a tafi kiyama a farfado da mu a yi hisabi a yi kaza da kaza da kake ba da labari yaushe ne zai cika in kuntum sadiqin in har gaske kuke ko mun ne cewa wai akwai tashin kiyama Allah ta kunna amni kunna ni bawwa wa la naf'an illa ma sha Allah li kulli ummatin ajal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ولا يستقدمون قل كشي da su la amliku li nafsi darran ni kan bana iya mallakawa kaina wata cuta ma'ana adfa'u da zan ture ta katta tafe ni wala naf'an bana iya mallakarwa kaina wani amfani ajlubuhu da zan iya jawo shi kai illa ma sai kawai abin Allah ya so illa din nan suka ce istisna'i ne munqati sai sa lakin lakin ma Allah amma da Allah ya so shi ne ke kasancewa ba abinda na so in jawo wa kaina ko abinda na so in ije wa kaina ba duk abinda na so in jawo ko abinda na so in ture shi ba fa zai faru ba sai abinda Allah ya ga dama wannan ke nuna mulkin sama da kasa da abinda ke tsakanin su na Allah ne shi kadai ba mai tsaya shi cikin manzanni ko cikin mala'iku ko wanne daga cikin su waye shi ga Allah wannan shine matsayar kadaitawa da ake so mutum yayi wa ubangijinsa ke bance ubangiji da abin da yake bance shi na rububiya rububiyya da na ilahantaka rububiyya shine rabbu al-khaliq ar-raziq al mutabbir uluhiyya kuma huwa allazi yastahiqu al-ibadata wahdahu duna siwahu ba wani cikin mala'iku ko cikin manzanni a sama ko kasa face sai ya zanto bawa yake ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل قوة الأمة تنادى أجلي دعك أجي متى أي مدة معلومة لهلاكه قوة الأمة تنادى إياه كان تتلوكتي da ubangiji yayi za ta rayu kuma ta zo ta kare wannan al'umma kenan a jumlace a matsayin ta na al'umma sannan kowace rai tana da ajali da aka ajiye mata a matsayin ta na rai ita kadai ina fata an fahimta ma'ana kowace daula ubangiji ya kaddara shekarun da za ta yi shekaru na rarrafe shekaru na cigaba da bunƙasa shekaru na kaiwa kololuwa sannan shekaru na karewa da turgaro har ta zo ta lalace dauloli nawa aka yi a bankasa? ba za ka yi kirgo ba habara habara habara nawa aka samu wato cigaba da yaɗuwan arziki da ƙarfin mulki da daula civilization nawa aka yi a bankasa kowanne yana da ajirin da aka ajiye masa idan Allah ya wannan daula za ta yi shekaru 20 haka za ta yi idan Allah za ta yi 50 haka za ta yi 300 400 haka za ta yi daga ba dai dole su yi dan Allah ya alkawali ba abin da zai tashi sama wace kuma sai ya zo ya sake dawowa kasa li kulli ummatin ajal ko ta al'umma tana da ajali da aka ajiye mata idza ta ajaluhum idan ajalin wannan al'umma ya zo a dunkule a matsayin ta na al'umma ko idan ajalin kowane daya cikin ɗaiɗaikun al'umma ya zo fala yastakhiruna sa'a ba za a nemi jinkirta musu ko da sa'a ɗaya ba wala yastaqdimun ba kuma za a yi gaggawa a gabato musu da sa'a ɗaya ba kafin ka yanke a ce ba za a ɗauki ransu yi yu'akhkira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yawa rai jinkiri idan ajali ya zo don ubangiji da Allah shine khabir wani game da halin bayansa bima ta'malun dangane da abin da kuke aikata قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون Allah ce kun ce da su a ra'aitun ku bani labari ma'anan a ra'aitun shine akhbiruni ku labarta min in atakum azabuhu idan azabar Allah ta zo muku bayata, cikin dare lokacin da kuke gafala aw naharan ko ta zo muku da rana ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun shin menene kafirai suke neman a gaggauto musu ne almujrimun ma'ana kafirai kenan almushrikuna bala sai fihi wada'u zahiri mawdi almudmar anan gudan an kawo sura na zahiri wurin da lamiri da za a kawo ma'ana da sai a ce in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za yasta'jiluna ko ma za tasta'jiluna sai zan to wawun din nan da jama'atu zukur lamiri ne ya wadatar wajen bayar da ma'ana amma kuma abinda ake so a isar bai samu ba shine siffanto su da ijram dan haka sai aka kawo suna na zahiri almujrimun a madadin a ce yasta'jiluna ko tasta'jiluna wanda lamiri aka kawo baya dauke da siffar da ake son a siffanta su da ita shine ijrami da kafirci ma'ana idan azabar Allah ta zo muku a ɗaya daga cikin wannan lokuta ko dare ko rana ma za ya sajil minhul mujrimun to wai su kafirai da me suke so a gaggauto musu ne ma'ana gaggauto da azabar me zai amfana da su a ciki menene ribar da zan samu karkashin wannan wajen وجملة ka جواب الشرط كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني والمراد به التهويل أي ma أعتم masta استأجل masta استأجل ma'ana jumla ta istifham din nan ta maza ya sajid minal mujrimun ita ce jawabu shart din nan na in atakum azabu sai zanto ma'anar zance ka kaule ka idza ka maza tu'tini idan nazo me ka bani ma'ana kamar kana nufin baya da abin da zai baka to haka ne idan azaba ta zo menene ya kuke nema a gaggauto muku da shi ma'ana azabar tana da karfin da sai kun yi dana su ne kan da kuka ce a gaggauto muku da shi at-tahwil kenan razana ne abin da ake nufi ma a azaba masu ajalu me ya kai girman irin abin da suka nema a gaggauto musu da shi din nan na azaba sannan sai Allah ya ce asumma idza ma waqa kin kuma sannan idza ma waqa idan azabar ta sauka kamar yadda ku ce a kawo amantum bihi kuma lokacin ne za ku ce za ku yi imani da Allah yayin da kuwa ga azaba al'ana shin yanzu bayan azabar ta zo to minun za ku ce kun yi imani wa kad kuntum bihi tasta'jilun alhali ta kun kasance kuna cewa a gaggauto da azaba amma da azaba ta zo kuma shikenan sai kuka zo kuna kuna kuna kuna kuna kuna neman ku yi imani dan ku tsamar da kanku daga azabar bayan kamata ya ku yi imani kafin alamomin saukata su zo domin imanin da aka yi shi imanin da aka tsire shi bayan azaba ta riga ta zo ba zai amfani ba kafare ku da dama sukan ce sun yi imani da yayin da azaba ta riga ta zo falamma ra'u ba sana qalu amanna billahi wahdahu yayin da suka ga azaba sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai tallin tal wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mun bijire mun yi tawaye ga duk abin da da muke hada Allah ne Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanu lamma ra'u ba'sa imani bai kasance mai amfani gare su ba in dai ba ba sai da sai ga azabar sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi rashin yin imani har sai bayan an riga an yi an ga azaba da kuma rashin karɓar imani idan masu imanin sun yi wannan sunna ta Allah ce da ta gudana a tarihi aka kafirin suka da aikatan cewa duk wanda suka ga azaba sai su yi imani shi kuma Allah sai ya karban imanin da ba yi ba sai bayan an ga azaba ko da fir'auna ma ayyar da muka sa karantawa bai yi imani ba sai da ya game sai da ya ga azaba da ya yi imanin kuma lokacin Allah ya karba to wannan shine sunnatul sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun dan haka dai imani baya amfani matakar ba a yi shi ba sai daga azaba shi yasa sai Allah ce asumma idza ma waqa shin sannan sai idan azaba ta auku ne amantum bihi sai ku ci za ku imani da Allah a al'ana a yanzu ne za ku imani wa kad kuntum bihi tasajilun da ko kun kasance kuna neman a gaggauto da azaba yanzu kuma ta zo ku ci za ku imani ma'ana ba za a karba ba da wannan ma'anar ne ake fassara daya daga cikin wato ake fassara fadin Allah ta'ala wa in min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawti wa yawm al-qiyamati yakunu alayhi shahida ba wani cikin ahli kitab fa sai sai yayi imani da annabi Isa tun kafin mutuwar sa shi ahli kitabi an gane ko sai ya imani da annabi Isa ma'ana sai ya gane cewa lallai Allah shi kadai yake sallin tal annabi Isa abdullahi ne rasulullahi ne kalimatuhu ce alqaha ila maryama wa ruhun min ba wani ahlul kitab ba kristan zai mutu sai yayi wannan imani amma zai yi imanin lokacin da in an yi imani ba a karba walam yakun fa'um imanuhu lamma au ba ta wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashin jama'a shi kuma ya zama mai shaida kansu kan cewa da abin da suke a ɗaya daga cikin fasarorin da ake wa ayan kina ko dan fasarorin amma wannan tana ciki domin na shi kai to ne dan wata da waɗannan ayoyi da muka koro wajen fasara ayar da muke kanta sai ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل سننزا أتي للذين ظلموا دواء أن تسكى ذلك تكاو ننسو الظلم أن أنا نفي شركة تهيني شركة yin ألا da hada أتي دسوء رانا za كياما baya ga azaba da ta same ta a duniya a kiyama za a ce da su zuko azabal kul ku dandane azaba ta dawwama a allazi takhluduna fihi irin azabar da za ku dawwama ciki har abadan abada Allah tsare mu hal tujzauna shin ana yi muku sakamako ne illa bima kuntum taktibun in ba da abin da kuka tsorurta ba ma'ana hal din nan ma ma tujzauna hal tujzauna bi ma'ana ma tujzauna ba abinda za a yi muku sakamakon sa illa ma kuntum taksubun ba sai da abin da ko kasance kuna aiwatar da shi ma'ana in ma kuna aiwatar da shi ta hanyar aiki kamar maganganu da suka shafi shirka da fatanci ga ubangiji ko fatanci ga manzannin Allah ko sa ko kuma ta hanyar aiki risnawa da sujada ga gumaka da kuke yi da bauta da kuke ta wani Allah shine ma kuntum taksibuna yuqalu lahum zalik wa ka'annama qad amanu bihi za a ce musu da haka sai ka ce sun yi za a ce musu haka wato kamar sun yi imani wa qad waqa kama kanu ya taqidunahu wa yukhatabuna bihi tabkitan fi mashhadin yashadunahu al'an za a ce musu haka kamar da sun kasance suna kudurcewa za a yi musu wannan zance ne dan kunyata su fi mashhadin yashadunahu al'an a wani mashhadi wato daga cikin mashahidi yawmal qiyama gashi qur'ani na kawo musu hoton shi kamar suna tabawa da hannu a nan gidan duniya ثم إن الحق عندما يخبر به عندما يخبر به منكره لا يستطيع أن يرده ما ليس gaskiya lokacin da ake bayar da ita ake isar da ita ga mai inkaranta ba ya da ikon ya mayar da ita bi hujja da wata hujja ta shi da kansa a karan kansa ya san cewa hujja ta kare sai dai taurin kai da taurin kunne da bidirewa irin na dan adam yake karban gaskiya wala yastati wa an yusaddiqahu li'annahu yara bi zalika islamu kuma mutum baya son yayi ya gaskata abin da aka isar masa na gaskiya din li'annahu yara bi zalika istislamu dan yana ganin idan ya haka ya sallama ya mika wuya ya bayar da kai bori ya hauke wa kibriya yana wa kibriya hu ya aba zalik girman kai irin na wanda ke tafiya kan bata yana kin ya karbi gaskiya fa yatazalzalu tijahu ka annahu yuridu an yastawfik wa laysa lahu yatinun a فيقول أحق ما تقوله يا ta فيتزلزل تجاهه jihar هكا haka ya a ga wato yana كونغبكم yana يتزلزل تجاهه زوا بجسكير ya ta jihar zuwa gaskiyar ya karba ko ba zai karba ba inda ya hujja ce yanzu a riga an gamsar da shi da hujja amma idan ya karba ya sallama kenan an kayar da kuma shi baya san a kayar da shi amma kuma baya da hujja to da haka sai ya tsaya yana kai kawo yana da wurwura shin ya yadda da abin da aka faɗa ne ko kar yadda an gane ko ka annahu yuridu an yastawsi wannan kon gaba kon baya da yake kai ka ce so yake ya samu tabbas walaysa lahu yaqinun yanzu baya da yaqini yaqini yake so ya samu wa yaqulu sai ka jana ta haqqun ma taquluhu ya muhammad min alwa'id wal azab shin gaske ne ko abin da kake faɗa mana ya kai wannan manzo gaske ne abin da kake faɗa na narkon azaba ga wanda suka kafirce da kuma alkawali ga wanda da kuma da da da azaba din ga wanda suka kafirce gaske ne qala Allah ta'ala qabla an yata su'al minhu sai Allah zai kawo tun kafin ma su tambaye manzon Allah din cewa za su tambaye ka su ce kaza kai kuma ce da su kaza sai ce ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق الحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك سنة نيمان لاباري أولنك الاستنباء الاستخبار كان يستخبرونك سنة نيمان لاباري دقا أولنك ومن دقا النبع أحق هو shin abin da kake faɗa ɗin nan gaske ne kuwa ya yi kama da gaskiya domin ba mu da hujjar da za mu ture shi to ba mu so mu miƙa wuya kuma gaske ne abin da kake faɗa ma wa'adta na bihi min al-azabi wal ba'th abinda kake alkawarta mana na azaba da tashin kiyama da Allah ce kul ce da su i i din gaske ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haq lalle abinda na faɗa gaske ne na cewa za a tafi kiyama wa ma antum bi mu'jizin da dai ku ba za ku iya tsere ma ubangiji ba ai bi fa'itin al'azab ba za ku iya gujewa azaba bai dan azaba ta dirka ko ko ba za ku iya hana kanku mutuwa bai dan mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ranku idan ku aka mutu za a tafi kiyama ma'ana lallai abin da nake faɗa gaskiya ne wannan ɗaya ne daga cikin wurare guda uku da Allah ke cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rantse da shi kan tashin kiyama cewa gaskiya nan gurin wa yasami'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wuri na biyu a farko farkon suratu saba wa qala kafar kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ina rantsewa da ubangiji na za ta zo muku wuri na uku cikin suratu tagabun za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima abiltum wa dhalika 'ala allahi yaseer da haka fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna Kabiru. da haka wannan ɗaya ne daga cikin wurare guda uku kun ji biyan su Allah ya ce ma antum bi mujinin ba za ku iya tsira ubangiji sai ce walau anna li kulli nafsin ma fil ardi laftadat bi وهم لا يظلمون وبنجد ولو أن لكل نفس ظلمت da a ce zai tabbata ga kowace rai da ta yi zalunci kowace rai da ta yi shirka ta yi kafirci da a ce zai tabbata gare ta mafi arzi abin da ke cikin ƙasa na dukiya a ce mallakar ta ne lafta darbihi to da ta gwammace ta fanci kanta da shi daga azabar Allah ranar tashin kiyama jifai da dan adam ke da son kuɗi yadda dan adam ke da son dukiya zai iya ya tafiya ya bar iyalinsa ya bar ƴaƴansa ya bar komai saboda dukiya amma Allah ce da za a tara dukkan abin da ke ban kasa a mallakawa ran kafiri ranar tashin kiyama to da ya mace ya bayar da duka kare rage komai dan a fanshe shi daga azaba in ya ganta hadisi ya tabbata cikin bukhari daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari cewa za a ce da kafiri bayan an zo da shi an nuna masa wuta ya gani a ce inda za a baka duk dukiyar duniyar nan shin zaka bayar da ita yau akan kafin fushi kanka daga azabar Allah zai ce kwarai da gaske zan iya bayarwa sai Allah ce na nemi abin da bai kai haka ba kana gidan duniya kake yarda na nemi kar kai shirka kace sai kai shirka to yau koda zaka bayar da wannan ba za a karba ba koda mutum zai bayar ba za a karba ba da zai kasance duk abin da ke kasa na shi to da ba da za a kafar da shi Allah ya tsare shi ne laftadar bihi min su eh, laftadar bihi wato da ta ne mutafanci kanta da shi kenan dan ta huta daga azabin Allah dan Allah ce wa sarrun nadamata lamma ra'aw azab asarrun nadamata su kafirai sun bayyana da nadaman su a tantarari lamma ra'aw azab lokacin da suka ga azaba lafazin asarra ana amfani da shi wajen sirrin ta abu game da ana amfani da shi wajen bayyana abu yana daga cikin abin da ake kiransu a larabci al-asdad lafazi ya dauki ma'anarsa da kuma kishiyar wannan ma'ana da da haka wadan suka ce asarrun nadamata za su bayyana da azaba wadansu malaman suka fassara shi da asalin ma'anar da ta fi shahara wa asarrun nadamata za su sirranta nadaman su ranar tashin kiyama wannan yana nuna wannan jin takaitin sa a koyi ba sa son sauran su gani lamma da wal azaba lokacin da ga azaba ay akhfaha ru'asa'uhum an du'afa alladhina adalluhum makhafata ta'yir su manya da suka ja mabiya kan bata za su rinka ɓoye nadaman su ranar tashin kiyama dan kada kananan su gane su aibata su haka wa qudiya bainahum bil haqq za a yi hukunci a tsakanin su tashin kiyama hukunci wanda yake na gaskiya da adal wa hum la yuzlamun da dai su ba za a zalunce su komai ba ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وبنجد أنا كسولا ربك inna lillahi ma fi samawati wal ard lalle abin da ke cikin ƙasa da sama mallakar Allah ne gaba da ala ku sake saurarawa ku ba da hankulan ku inna wa'adallahi haqq lalle alkawalin Allah gaske ne baya canja ba walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san da haka ba huwa yuhyi wa yumit ya Allah shine ke rayar da mutane shine kuma ke karɓar rayuwarsu ya kashe su wa ilaihi turja'un ya zuwa gare shi ne za a mai ku fil akhir a ranar tashin kiyama fa yujazikum bi a'malikum sai kuma ya muku sakamako dangane da ayyukan ku malai ce huna intahat adillatu tauhidi anan ne dalilai da aka faɗa a farkon wannan sura zuwa nan na tauhidi suka tuki wa fi bayanin ati bayanun li adillati risala a abin da zai biyo baya dalilai da ke nuna wato ainihin kadaitin manzanci ko gaskiyar manzanci da Allah ya turo farko nan gurin abinda aka dalilai na kadaituwar Allah abinda zai biyo baya dalilai na kadaitar manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ba wanda yake taruwa da shi ko ka ce dalilai na gaskiyar manzanci gaba daya to amma kuma an yi min isharar da cewa hadiri ya gangamo mai yawan gaske da haka kenan ba za mu iya ci gaba da karatu ba haka sai dai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yi mana assalamu alaikum wa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta hamsin da shida kafin mu kai zangon da ya kamata mu tsaya sakamakon tasowar ruwan sama ta haka yau za mu tashi daga farkon aya ta hamsin da bakwai wato ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wanda ƙara karace ne bisa ga darasin da ya wuce tun baya idan ba manta ba mun tsane ka taho yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un ma da yace wa huna intahat adillatu tauhid a abinda muka tsaya din a kansa anan ne wato idaya dalilai na tauhidi suka fike cikin wannan sura wa fi ma yati bayanun li adillati risala abin da zai biyo baya dalilai da yake nuna gaskatuwar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ma ne ce ar-risalu ar-risalatu akhassu min an lafazin ar-risala ya fi keɓantacciyar ma'ana sama da lafazin annabuwa wanda yana da faɗin ma'ana rajulun رجل ilaihi الله إليه بشرع ليعمل به هو وحده ما ليتي شيء النبي mutum ne da Allah ya masa wahayi domin ya aiki da shi shi kadai a karan kansa wa idza umira bi tablighihi amma idan an ce da shi isar faɗa wa wani ila gairi ya zuwa waninsa fa huwa rasulun a wannan lokaci ya zama manzo kenan faqad inqata'at al-martabatani bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duka matsayin guda biyu matsayi na annabta da matsayi na manzanci ya yanke da shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li isbat an-nubuwati wa risala dan tabbatar da manzanci da annabta shine ubangiji Allah zai faɗa abin da zai amma magana da malam yayi a nan gurin cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi dan ya aiki da shi a karan kansa ba umarce shi sanar da kowa ba manzo kuwa shine wanda aka yi wa wahayi amma an umarce shi da sanar da wani wannan magana ba haka take ba da annabawa da manzanni kowa an masa wahayi kuma kowa an umarce shi ya kisa da nassin alqur'ani da nassin hadisi a cikin alqur'ani an nuna manzanni aikin su shine at-tabshir wal inzar wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ba mu turo manzanni ba sai dan su zanto masu bishara masu gargadi kuma Allah ya ce a rusulan mubashirin wa mundirin da Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima yadda aka siffanta manzanni da haka haka kuma aka siffanta annabawa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin fadin sa cewa fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya turo da annabawa mubashirin wa mundirin su zama masu bishara kuma su zanto masu gargadi kaga wannan aya ta nuna at-tabshir wal inzar aiki ne na annabawa da manzanni gaba daya sannan hadisai masu tarin yawa duk sun nuna haka kadan daga cikin su hadisin bukhari da manzo Allah ke cewa an bani abu guda biyar wanda ba taba wa wani annabi ba kafin abu na farko ne sirtu bil an taimake ni ta hanyar sanya tsoro a cikin zukatan abokanan adawa yayin da tafiya ta tsakanina da suratan tafiyar wata guda na biyu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura amma yan munda kasa da zanto wurin sarki na wurin sallata zan yi tayyama sauran annaba ko ba tayyama cikin tsari na uku uhillat liyal ghanaim falam tahilla li ahadin qabl an halatta mun ganima kafina babu wanda aka baiwa ganima cikin annabawa ba wanda aka halatta musu cikin ganima na hudu uqitu shafa'a an bani a shafa'a a shafa'atul uzma kenan babban ceton da ko ya gagari kowane annabi ce sai dai a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar wanda shine mahallu shahid sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa fa bu'ithu ila nasi amma annabi a da ya kasance ana tura shi zuwa ga mutanensa kadai amma ni ka tura zuwa ga dukkan mutane bai ce ba wa kana rasul sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi menene ma'anar yub'athu ila qaumihi yursal ila qaumihi li yuballighahum ma awahu Allah ta'ala ilayhi min alwahyi wannan karan hadisi masu tarin yawa da suka nuna rushewar wannan abin da malam ya faɗa wanda galibi da shi muke karanta a cikin littafin mu na koyon tauhidi na gidan hayatul islam da ummul barahim da jawharatul tauhid ta abin da suka gina a kai wanda kuma kuskure dan ya saba qur'ani ya saba mahdi matan bayina da daman yace to me bambanci ke tsakanin manzo da annabi bambancin da ke tsakanin su shine shi manzo an masa wahayi na sabon aiki don ya isar wa mutane annabi kuwa an masa wahayin ɗaya daga cikin manzannin da ya riga yake littafin da aka baiwa wani manzo cikin manzanni shi aka sake aikowa don ya jaddada wa mutane ina fatan kun fahimta wato bambancin su shi annabi asalin littafin ba nashi bane na wani ne aka ce da shi isar amma shi manzo fa asalin littafin nasa ne ina fatan kun bayyana da kyau wannan shine bambancin su amma wajen isarwa duk sun yi tariya kowa na isar kuma yanzu misali malamai kansu an ce al'ulama an anbiya me malamai suke cin gado wajen annabawa ilimi su koyar su ne su koyar yanzu malami ma a ce koyar annabi a ce kare koyar ina fatan kun fahimta malami ga magarin malami wanda ya koyi wani abu cikin addini an ce balligo anni walau aya isra mun koda aya da yake sai kuma sai annabi ya ce an koyar da ke an koyar da ke amma kar ka sanar da kowa an kalle zai karbi wannan Allah bai da mu to ne Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس قد جاءت لكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ya ayyuhan nas ya ku mutane almukallafuna waɗanda suke ababen dora mu shari'a wato waɗanda ake dora wa nauyin gudanar da ayyuka na musulunci mukallafi kuma shine mai siffa biyu mutumin da ya kai shekarun balaga sannan kuma yana da cikakkiyar hankali domin ko da mutum ya kai shekarun balaga in mahaukaci ne ba a kiransa mukallafi a kuma duk hankalin mutum da kaifin basirarsa in bai kai shekarun balaga ba haka kuma shi ma ba mukallafi ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hakika wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku ai kitabun fihi malakum wa ma alaikum littafin da a cikin sa akwai abin da aka baku na falala da kaza da kaza wa ma alaikum da kuma abin da aka tilasta muku yin aiki da shi wa huwa alquran shine alqur'ani mai ya kunshi haƙƙinka da za a baka ya kunshi haƙƙinka da aka ce ka kuma dole ka bayar wa shifa'un lima fi sudur sannan shi alqur'ani waraka ne na abin da ke cikin zukata min al-aqaid al-fasida na dukkan waɗansu dangogin aqidu marasa kyau wa shiku ko shakka da kuma shubuha alqur'ani duk yake warkar da mutum ta wannan fuska wa hudan sannan kuma shari'a ne shi alqur'ani wa kuma rahama ga waɗanda suke mu قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل كتي دسو بفضل الله سبو دفللر الله وند شيء الدين المسلمي وبرحمته ده رحمته رحمته كما شيء القرآن wato saboda wannan falala saboda wannan rahama fa bi zalika dan wannan abin da aka manta mai fallin farahu mu ya kamata su farin ciki ma'ana mummuni ya kamata ya zanto ya samu walwala in dai ya kasance ubangiji ya ni'imta ka da musulunci ba ni'imar da tafi ka doriya akan ni'imar musulunci in ya kasance kana da wani rabo na sanin abin da alqur'ani ya kunsa babu ni'imar da tafi wannan girma bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadlan Allah anan shine al-islam rahmatuhu kuma shine ne wato ainihin alqur'ani mai girma kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara a cikin hadisin da Abu daud ya rawaito da Imam al-Hakim dukkan su hadisi ne inda tafi fa bi zalika falyafrahu saboda wannan ya kamata su yi farin ciki huwa khairun wannan shine mafi alkhairi mimma yajma'un sama da abinda mutane suke tarawa min duniya na duniya bil ya'i wannan da yake min mimma yajma'un wa qur'a bi ta'i a wata kira huwa khairun mimma tajma'un ma'ana wannan shine mafi alkhairi sama da abinda kuke tarawa hadisi ya tabbata daga Abdurrahman ibn Abza shi kuma daga Ubay bin Ka'ab sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare da dare Ubay ibn Ka'ab yace kana li rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah ya zo yace da ni unzilat alayya suratun wa umirtu an uqri'ataha ajiya an sauka mun da wata sura kuma Allah ya ce in zo in karanta maka ita wannan abin da ke nuna falalar Ubay ibn Ka'ab kenan in zo in koya ba karatun ta kai kadai daga ni sai kai kafin sauran su ji auren kuma sai dai ko su koya daga wuri na bayan na koya ma ko su koya daga wurin ka bayan kai ka riga ka samu ubay bin ka'ab sai ce asumitu laka ya rasulullah yace a ambaci suna na aka ce ubay bin ka'ab manzon Allah suna na aka ambata kana na amma Allah ke kwarai sunanka aka ambata lokacin da ubay bin ka'ab ya zo daidai nan gurin sai dalibin sa Abdurrahman bin Abza ya ce da shi a farita bi zalika ya abul munzir wai ko kai farin ciki ka yi saboda wanda abin da ya faru kana wa ma yamnauli yo me zai hana ni ko in yi farin ciki wallahu tabaraka wa ta'ala kulu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrah yo me zai hana in yi farin ciki gashi ko dama Allah ce saboda falalarsa saboda rahmarsa rahmarsa ya kamata mu mune su yi farin ciki ya akwai falala da dauce musulunci ya akwai rahama da dauce a saukar da aya su kutum a ce a zo a fara koya mun kafin ku ai ba abin da ya kowanne falala wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito haka imam al-hakim an-nisaburi hadisi ne wanda yake hasan aqallu ma yuqalu bihi darajatuhu hadithun hasan huwa khairun mimma yajma'un sai kuma Allah shine قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل كثير ku bani labari ma'ana akhbiruni shine ara'aytu ma anzala Allah lakum min rizqin irin da Allah ya halitta muku si, ya saukar muku da shi na dangin arziki daban-daban fa ja'altum minhu haraman wa halala amma saboda san rai irin naku sai kuka kasa shi kashi biyu wani kashin ku haramta wani kashin ku halatta ku da kanku kalbahirati wato kamar dabbar da ake kira bahira da sa'iba da kuma almaita wanda wani sashi kuna haramta wani sa'i ku sashi ku halatta da son zukatanku ba da wahayi ba qul kace da su Allahu azina lakum shin Allah ne muku izinin haka fi zalika tahrimi wa tahlil cikin abin da kuka halatta din ko cikin abin da kuka haramta din da izinin ubangiji ne am alallahi taftarun ko kuma kuna kirkirar ƙarya ku jingina ma Allah ita takribu da bi nisbati zalika laifi. kuna yin ƙarya ne kadai ta hanyar jingina ma Allah haka wa kafa bihi zajiran liman afta bi ghairi istikalin malai ce wannan aya ta isa gargadi da jan kunne ga dukkan wanda yake ba da fatawa ba tare da tabbas ba bisa ga zato dan idan ka ce kaza ya halatta kaza ya haramta bisa ga zaton ka baka da tabbacin Allah ya ce ma'ana kamar wannan wani bangare na wannan aya zai shafe su kenan da haka dole sai ka samu tabbata shi yasa fatawa daban karantarwa daban karantarwa za ka zo kai nazari karantar da abin da ga dama abin da kai wani nazari ka faɗa daidai nan gurin ka wuce amma fatawa a tambaye ka dole za a tambaye ka wani lokaci abin da ka sani da abin da baka sani ba dan haka kafin ka faɗa sai ka san me za ka faɗa yana da hadari mawqif na fatawa yana da matsayi yana da babban hadari kwarai da gaske yasa ibnu qayyim ya littafin sa mai suna ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ma'ana bayar da sanarwa game da wanda suke sigileta a madadin Allah masu yin sa'in a madadin Allah masu yin sigileta a madadin Allah wato ainihin su ne masu fatawa wanda suke kaza ya halatta kaza ya haramta ma'ana kamar suna nufin Allah ya halatta Allah ya haram. an gane ku riwaya ta tabbata a cikin tafsirin ibnu jarir sabari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare yace wannan aya tana zargin waɗansu ne daga cikin kafiran makka alladina yuharrimuna asya'a ahallaha Allah wanda suke haramta dangin ababan da Allah ya halatta musu ya bi kamar abin da ya shafi tufafi da sauransu shi yasa Allah ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin ku bani labarin irin abin da Allah ya sauka muku na arziki amma kuka zo kuna halattawa kuna haramtawa da san zuciya ba da wahayi ba sai ce wa huwa hadha shine wannan daidai yake da fadin Allah kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq wane ne ya haramta kawa da ubangiji ta Allah ya saukar wa bayansa na dangin kayan ci dangin kayan sha dangin kayan tufafi daban-daban waɗanda suke na halal dan me wani zai zo ya ce haram ba tare da Allah ne ya haramta ba ko manzon sai haramta ba wato ya zama abin zargi kenan ga mutum ya zama haka Allahu azna lakum am ala Allah tafsirun Allah ne muku izini ko kuma kawai kuna kirkirin ƙarya ku jingina ma Allah wannan shine an din kina ko kuma am alam Allahu azna lakum jumla ta kare shin Allah ne muku izini sun yi shiru kafin su da amsa sai aka ce am alallahi tasawu am din nan sai to ma'anar ta bal bari dai kawai ƙarya kuke gina ma Allah kar ma ku da amsa kawai ƙarya kuke to sai Allah ce ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تأملون ولا تأملون من عمل إلا كنت عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة منين إذا تم وطن دسيكي كيرك لقرية سجن جنام الله رانا تاشن قيامة ميتكي إذا تنزي سامنسو أي حسبون أنه لا يعاقبهم سيصنع كمان سوى أبنجي تعالى بعد مسوء عقوبة با la yanbaghi hadha al-husban da dai bai dace ba su yi irin wannan zaton na cewa ga sun jingina ma Allah ƙarya ko ba zai hisabi akan su ba ولا صحة له بوجه من الوجوه إلا وانا ذاته برا لا ينبغي هذا الحسبان دتي بيداتي با شيء إلا وانا ذاتان لكي شوى قال سنجي جنام الله كريا هو بدي حسابي أكم ولا صحة له بوجه من الوجوه إلا وانا ذاته برا يد إنجنتي تكوش إلا فرسا ثم أكتب على إن إنعام الله بالرحمة والفضل على الناس dukiyoyi wal in'ami alaihim bil akali da hanyar ni'imta su da hankali basira tunani wa inzalul kutubi sannan ma abucin falala ne a gare su ta hanyar saukar da littattafai wa irsalin rusuli da kuma turo da manzanni fa bayyana lahum al-asrar allati la tastakillu al-uqul idrakiha a cikin waɗannan littattafai da Allah ya saukar sai ya bayyana wa mutane asirai wanda hankali kadai ba zai iya hango shi ba in ba dan hasken wahayi ba wa arshadahum ila ma yahummuhum min umur al-ma'ad sannan kuma Allah ya shiryar da mutane zuwa ga tafarkin da ya shafe su dangane da al'amura da suka tafi rayuwa walakin aktsarahum la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa yin godiya na tilkan ni'am aljalila waɗancan manya-manyan ni'imomi da Allah ya bamu ni'imar hankali ni'imar wahayi ni'imar kaza da kaza fala yasrifuna mashairahum ila ma khuliqat ba sa juyar da tunaninsu zuwa ga yin izina da abin aka halitta musu na dangin na ila ma khuliqat lahu zuwa ga abin aka halitte su domin shi sana'a Allah ce wa ma takunu fi sha'ani ma din nan lafiya ba za ka taɓa kasancewa ba cikin wani sha'ani cikin wani al'amari ya kai wannan manzo mai girma wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka taɓa karanta wani abu ma minhu wanda ya shafi wannan sha'anin na rayuwa min qur'anin ba ka karanta wani abu na alqur'ani da ya shafi wannan sha'anin na rayuwa anzalahu alayka da Allah ya saukar maka shi wala ta'maluna min amalin ko ba za ku taɓa aikata wani aiki ba ya ku mutane illa kunna alaikum shuhudan face sai mun zanto masu saida akan ku masu kula da cewa kun aikata kaza a rana kaza lokaci kaza daga ayar ta fara magana da annabi sai kuma ta suke da al'umma ma takunu fi sha'anin manzan Allah ake wa ma tatlu minhu min qur'anin idda manzan Allah ake amma wa ma ta'maluna min amalin ko wala la ta'lamuna min amalin wala la ta'maluna min amalin ba za ku aikata wani aiki ba kaga ya zama jam'i kenan kalma ta fara da mufradi sai kuma ta fike da me da jam'i sai wannan ke nuna duk abin da Allah yawa annabi magana da shi matukar abin ba ya zanto kususiyarsa ba ne to shi da al'ummarsa duk sun shiga ciki al'ummarsa da suka yi zamani da shi suka rabauta da ganinsa da waɗanda za su zo bayan su har ya zuwa ranar tashin kiyama umarnin ya shafi kowa sakon ya shafi kowa maganar ta shafi kowa ba a keɓance annabi sai da abin da Allah ya keɓance shi da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu takalla ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah wala tusil kafirin wal munafiqin kar ka bi munafikai kar ka bi kafirai yanzu wannan magana da annabi kada yake in dai umarni da takawa ne ai kowa ya shiga yo ai mu muka fi tantanta a umarce mu da takawa an gane ko wala tusil minhum asiman aw kafura kar ka bi mai sabo kar ka bi kafiri duk wanda ka shafi kowa da kowa an gane ko duk mukhataba da aka yi wa annabi ta shafi dukkan al'umma sai abinda Allah ya kebance shi da shi kamar inda ce ke cewa ah, wa banati wa mar'atan mu'minatan wa mar'atan mu'minatan in wa wahaban nafsa halin nabi in arada nabi an yastanfiha khalisatan laka min dunil mu'minin ya ta annabi ki in mace ta zo gaban annabi ta ce na bayar da kai na gare ka na bayar da kaina gare ka aure kyauta na bayar da kyautar kaina annabi yace na karba shikenan ta zo mata ba maganar sadaki ba maganar alwali ba maganar shaidu to wani mai falala ne kuma shi wata za ta zo ta baya babu tun da ce khalisatan laka ake bance gare ka kai kadai min dunal mu'minin banda sauran mu'mini sauran mu'mini dole la nikaha illa bi waliyin wa jahidai adalin dole sai da alwali sai da shaidu dole sai da sadaki amma annabi da aka ce an bayar yace na karba magana ta daga kai sallallahu alaihi wasallam وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شهودا أي ركباء sai mun zanto masu shaida a kanku to ya Allah ki kadai ne sai ce za su zanto masu shaida ma'ana shi da mala'iku Allah na shaida mala'iku na shaida an gane ku dan an sanya malaiku su zanto shaidu a gare mu suna a kiddige ayyukan mu wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi yasa ce can a gaba ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ga mai kola ta ga ko mai mata shaida wa nazana min kulli ummatin shahidan fa kunna hatu burhanakum ashe malaiku shaidu ne annabawa shaidu ne kan mutane sannan kuma shi Allah da kansa mai shaida ne kan mutane kafa billahi shahida ya mai cikin alqur'ani cewa Allah mai shaida ne kan mutane illa kunna alaikum shuhudan face sai mun zanto masana akan ku da me kuke aikatawa iz tufiduna fihi yayin da kuke shiga cikin aikin idan an ce afada fulanun fi kaza bi ma'ana dakhala fi kaza afada fulanun fil hadith dakhala fil hadith afada fulanun fil amali yani dakhala fil amali illa kunna alaikum shuhudan in tufizuna fihi yayin da kuke shiga cikin wannan aikin muna lura me kuke aikatawa ai tashra uli kenan fihi wa ma ya ar rabbika min mithqal dharratin ba abin da ke fakuwa yake koyuwa shine ya'zubu a wata qira'a wa ma ya'zibu azaba ya'zibu ko azaba ya'zubu yanzu to min babu daraba yadribu ko min babi nasara yansuru dukkan su je lokaci tabbatacciya azaba ya azibu qira'an kisa'i kenan wa ma ya azibu al-imam al kuma qira'atul jumhur wa ma ya azubu ar rabbika ba abin da ke fakuwa ga ubangiji yanzu to ubangiji bai san shi ba abin ya koyo Allah min mithqali zarratin daidai na abin da ya shafi kwayar zarra wato asgharu nawlatin mafi karancin karancin tururuwa ta kasa ita ce zarra wato jariri ya tururuwa kenan dan kankanta fil ardi cikin kasa wala fis sama ko da a cikin sama ba abin da ke fakuwa ga Allah wala asghar min zalika ba abin da yake kasa da haka wala akbar ba abin da yake sama da haka illa fi kitabin mubin ba sai na rubuce a cikin littafin mubayyani shi da lauhi mahfuz abinda wannan aya take take nuna wa gamewar ilimin Allah game da komai da komai ba abin da mutane za su yi Allah da sani an gane ko duk abin da mutane suke ciki Allah yana gani Allah ya sani kuma Allah yana jin su daidai take da faɗin wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ko mai yana kididdige a wajen ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada kowane irin abu ilimin Allah na kewaye da shi kididdigar kowane abu Allah ya sani adadin mutane adadin aljanu adadin mala'iku adadin dabbobi adadin komai ba abinda Allah bai sani a ce ba inda za ka yi wani abu wanda bai sani ba a ce ya isa kenan yayi maka hisabi ranar tashin kiyama wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina da Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما التي وبعد ذكر أدلة التوحيد أدلة الألوهية والربوبية بيان أن بديل دليلين ذكر الربوبية ubangijintakar Allah wa uluhi da kuma dalilai na uluhiyya ilahan takarsa wa ba'da an zakara al ala isbat nubuwa bayan Allah ya koro dalilai da suke nuna tabbatuwar annabci wa risala da manzanci yin fi ma ati awliya Allah a abin da zai biyo baya za a ambaci waliyan Allah wa ma'anar wilaya da menene ma'anar walitaka din kuma wa bada bi harfi tanbihi sai Allah ya bude zantan da harafi na jan hankali shine harafin ala abinda ake nufi ku saurara ku bayar da kulawa li yajlibal uqula ila darsi domin ya da an kulla zuwa ga darasin da ke ciki wa harfu tahqiqin wa tawkid aka bude kuma da harafi na tahqiq da tawkid shine inna ala inna li isbati mazmunihi dan a tabbatar da abinda ayar ta kunsa na ma'ana wa taqdiruhu bi zihni wa taqdiruhu bi zihni da tabbatar da abin cikin hankali ya shiga cikin hankali cewa ga sifar waliyan Allah ala ku saurara ku inna awliya Allah lalle waliyan Allah ta'ala jam'u wali bala yace jam'i ne kalmar wali da aka ce awliya wa huwa ziddul adu shine kishiyar al adu maki fa huwa al muhibbu shi da an ce wali shine masoyin Allah wa mahabbatul ibadi lillahi ta'atuhum lahu soyayyar bayi ku ga ubangiji shine ana gane ta ne ta hanyar da'a gare wa mahabbatuhu lahum soyayyar Allah ga bayi kuwa ikramuhu iyyahu yadda Allah ke girmama su bayi in ne musu karam fa alal awwal yakunu fa'il bi ma'ana fa'il idan an ce wali ya zanto ana nufin bawa waliyullahi ya zanto fa'ilun ne bi ma'ana fa'il domin wali ala wazn fa'il fa'il ne bi ma'ana fa'il ma'ana daidai yake da mai kauna ga ubangiji kenan alwali lillahi yani allazi yuhibbu Allah azza wa jalla wa ala sani in ko kalmar wali aka dingina ta da Allah kuma da Allah ta Allahu waliyyu na amanu sai zan so menene fa'ilun bi ma'ana maf'ul kenan ma'ana wanda bayi ke kaunarsa shine alwali din idan an dingina ta zuwa ga Allah amma idan an dingina ta zuwa ga bayi waɗanda suke kauna ga Allah din wa huwa mushtarakun bainahuma asalan kalmar alwali ana san wa Allah ita ana sanyawa bawa ita dan Allah sai huwal waliyul hamid ya Allah shine alwaliyu shine kuma alhamid Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat arzuwa kashi amma bayi kuwa idan an ce fulanun waliyullah wani waliyin Allah ne ana nufin mai san Allah mai san Allah ke an gane ko sai ma ne yace fa huwa mushtarakun bainakuma lafazi ne mushtarak wanda ya shafi a jingina ma Allah ko a jingina ma bawa bi ma'ana karuba an gane ko fa waliyu kulli shay'in huwa alladhi yakunu qariban minhu idan an ce wani ya zama waliyyin kaza ya zama kusa da shi kenan wal qurbu min Allah bil makani wal jihati mahalun a ce ga wani ya zama kusa da Allah ta hanyar mahalli wannan ba zai yiwu ba dan ubangiji ta'ala yana saman sammai ya dire ta kan al'arfi bayi kuma suna ƙasa ta yaya makamin su da nasu zai zama kusa da juna ba zai yiwu ba fal qurbu minhu inna ma yakunu idza kana al-qalbu mustadrikan fi nuri ma'rifatillah malai yace kenan kusancin bawa zuwa ga Allah shine yayin da bawa ya zanto ya nutse cikin tekun haske na sanin Allah sanin Allah kuwa ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da siffofinsa sunayensa da siffofinsa kuwa ba ta ko ina sai cikin alkur'ani sai cikin hadisi duk wani mai littafi da ya rubuta wani suna ce sunan Allah ne dole a duba a gani qur'ani ya gaskata hadisi ya gaskata in babu sunan cikin qur'ani ko hadisi kace sunan Allah ne ya tabbata ƙarya ce bai tabbata gaskiya ba a sai kenan mutum zai san Allah gurgurdan yadda yake ta'amuli da alkur'ani yake ta'amuli da hadisi gurgurda yake ya tafaqahu fi kitabillah wa fi sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana neman fahimtar addini ta hanyar qur'ani ta hanyar hadisi shine mutumin da zai san Allah amma duk mutumin da ya neman sanin Allah ta wata hanya daban ba wannan ba ta hanyar ya tsuya a daki ta hanyar waɗansu wuridai ta hanyar waɗansu zikirai ta hanyar waɗansu littattafai na falsafa da mantiki kaza da zakara wa ya riga wani kaza ce ta kaza da kwai kin kaza ne ya riga kwai ko kwai ne ya riga kaza har duniya ta tashi ba za ta san wa ya riga wani ba in ta hanyar hankali ne amma in ka san Allah ne ya hore sai ka ce mafarar su gaba ɗaya Allah ne dan shi ne sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu shi ya hore abin da ke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya daga wajensa komai halitta ne tashi in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahmani abda ne na ranka gane zakara riga zuwa ko kwai ya riga zuwa me sakamakon idan ka gane zakara ya riga a kwai ya riga zuwa kaza ta riga ta zuwa me sakamakon ka in ka jahilta me sakamakon ka amma in kai imani halittan Allah ne su duka me sakamakon ka aljanna yasa ba za su taɓa koyan tauhidi ba ta hanyar mantiki dole sai qur'ani ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in ra'a ra'a dalail qudratillahi idan ba wa ya zura ido abinda duk ya kalla yana ganin dalilai da ke ƙara gamsar da shi kan girman kudurar ubangiji in ya kalli kansa ya san akwai aya wa fi anfusikum afala tubsirun in ya kalli sama in ya kalli kansa ya san ayoyi ne na Allah sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miratin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit ko mai ka gani aya ce da ke nuna siffantuwar Allah da kudura wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid cikin komai akwai aya da ke nuna maka Allah shine ɗayan ɗaya tallin tal wanda ba da abokin tarayya la fi rububiyyatihi la fi uluhiyyatihi la fi asma'ihi wa sifatihi la fi hukmihi subhanahu wa ta'ala komai ka gani wa in sami'a sami'a ayatin lahi in sauti ya ji sai ya dauki izina ya gane ni'imar Allah ya gane ayar Allah cikin sauti ni mutum ne malam sa'idu mutum ne ya karanta qur'ani in karanta amma sauti na da ji an ji an ce na malam sa'idu ne da an ji sauti na kuma an ce sautin ja'far ne sautin malam sa'idu na malam sa'idu ne da kuma an ji sautin dan adam ya sha bamban da na zakara da an ji na zakara ya sha bamban da kukan akuya da an ji na akuya ya sha bamban da kukan sa da na da dukkan halittu gaba daya kowanne in ya ji zai zai ji ayoyin Allah ne yake ji wa in nataqa nataqa bis sana'i ala Allah in zai furci ba abin da zai furta sai godiya ga ubangiji wa in ijtahada ijtahada fi ta'atillah in zai yi gogor maya da yunkuri zai yi gogor maya da yunkuri ne wajen yi wa Allah biyayya wala yaksuru an zikrillah baya gajiya wajen ambatan Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ذكر الله كوا da harshe zikirin Allah da zuci zikirin Allah ta hanyar aiki an gane ko zikirin Allah da zuci shine yafi kowanne muhimmanci an gane ku Wanda wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me ke faruwa zakarullah sai su tuna Allah da me da zuci alfasha suka yi sai suka tuna Allah girman ubangiji suka tuna wuta suka tuna azaba suka tuna ukubar Allah sai kuma can suka tuna fadar rahamarsa sai suka me fastaghfaru li dhunubihim har sai wato zikiri na harshe ya biyo bayan zikiri na mai na zuci zakarun laha da zuci fastaghfaru li dhunubihim da mai da baki da harshe wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر أجر الآمنين أشياء يأتي لقبيكما sun yi aiki daga bai abin daga zuci ya zo baka sai kuma ya zo aiki ka'in da na'i wa ni'ima ajarul amilina ba ce ba ni'ima ajarul qa'ilina ba su fada a wuce dole sai ka hada wannan zikiri guda uku din nan haka ke tafiya zikiri da zuci zikiri da harshe zikiri ta hanyar aiki yasruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai sai wa yatafakkaruna tafakkuri da mai ake da harshe ko da zuciya da zuci ya tafakkaru da fi khalqis samawati wal ardh bayan sun yi tintintini cikin halittun sama da ƙasa sai suka ce rabbana yanzu harshe ya zo ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar rabbana duk harshe suke yi wa atina ma wa'atana ala rusulika wala la tukhzina yawm innaka la tukhliful mi'ad to ku zo ku ci fastajaba lahum rabbuh sai Allah ya ansa musu yace da su ne anni la udhi'u amala amilin min dole sai aiki ya ai ta fikiri ba aiki sai aiki ya fastajaba lahum rabbuh anni la udhi'u amala amilin minkum ba na tozalta aikin ma'aikaci kana tozarta aikin mai aikin cikin ku min zakarin aw unsa mace ko namiji ba'dhum min ba'd fallazina hajaru wannan magana ce ko aiki hijira fa daga makka zuwa madina kilomita 420 a kasa ko akan rakumi wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu <laughs> <laughs> la ukaffiranna anhum sayyi'ati wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab to waɗannan sune waliyan Allah ga zikirin zuci ga zikirin harshe ga zikirin aiki ga hijira ga jihadi ga gugurmaya ga dauki ba daɗi da arna sai shari'a ta tsaya waliyan Allah ke waɗannan su ne waliyan Allah masu irin wani wala yafsuru an zikrillahi wala yara lahu rabban ghayra Allah wali baya tsammanin ga wani rabu in ba Allah ba Allah shine rabbun ki kaɗai wa Kanal kana abdu kazalika idan bawa ya zanto kamar haka kana Allahu waliyahu wa nasirahu Allah zai zama waliyinsa mataimakinsa wa nasiruhu mai dubintan lamarinsa wa mu'inahu mai agaza masa wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro tattare da su da duniya a nan gidan duniya ai la a tarihin ma yujibu zalika ba abin da zai zo wanda zai gadar musu tsoro da zaman tartar a duniya bal yaskamruna ala an-nashati was-sururi kullum za ka gansu cikin karsashi da walwala da farin ciki lisikatihim billah dan sun amuntu da Allah cewa zai ba su abin da suke bukata wala hum yahzanun kuma ba inda za a ci bakin ciki fil akhirati a ranar lahira wa fil hadisi la yakhafuna idza khafa an-nasu wa la yahzanuna idza hazana an-nasu ba za su yi tsoro ba in mutane sun tsorata ba kuma za su firgita ba lokacin da waɗansu suka firgita ba sa jin tsoro ba sa bakin ciki lokacin da waɗansu suka yi bakin ciki aka malam ya faɗa ba tare da ya kawo hadisi ba amma a nan gurin akwai hadisin da ke tabbatar da haka wanda aka wanda imam ibn hibban al-busti ya ruwaito da sanadi zuwa ga abu huraira kana kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya cikin bayi na Allah akwai waɗansu zaratan bayi da su ba annabawa bane ba yaghbituhum al-anbiya wa shuhada ranar tashin kiyama annabawa da shahidai zasu su rinka ina ma sun samu abun da waɗancan suka samu shine siffa wakila sai aka ce manuhum manhum la'allana nuhibbuhum fada mana su manzon Allah ko masu su kana hum qaumun tahabbu bi sune bayi da suka gina soyayya kan san Allah min gairi arhamin wala sa ba tare da dangantaka ko jini tsakaninsu da juna ba wujuhuhum nur suna kan haske alamin ala afskan suna cikin haske alama na min nur suna kan waɗansu mimbari ko abin zama na haske la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazana an-nas ba za su ji tsoro ba in mutane sun tsorata ba za su yi bakin ciki ba in waɗansu sun yi bakin ciki sun makara bayan manzon Allah ya faɗa wannan sai ya karanta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara ku ji lalle waliyan Allah babu tsoro ka tare da su ba kuma za su yi baki su wane ne waliyan allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ya siffanta su kenan Allah allazina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suna da takawa jama'u bainal imani wa takawa sun hada tsakanin imani da takawa wal imanu huwa tasdiqu bi kulli ma da'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shi imani gaskata duk abin da manzon Allah ya zo da shi wa takawa ita ko takawa imtisalu amrillahi wa jinabu nahyihi mutum ya kwatanta umarnin Allah ya nisanci hannunsa ima da kamar da malamai suke fassarawa shine ikrarun bil janan mutum ya kudurce a zuci gaskatuwar manzancin manzan Allah gaskatuwar duk abin da annabi ya zo da shi sannan kuma nutqun bil lisan ya furta da baka sannan kuma amalan bil arkan yabo wannan yabo wannan da aiki wannan shine ta'arifin imani a wajen malaman sunna saboda malaman da ba na sunna ba suna ta'arifin imani shine shine gaskatawar zuci ma'ana ko da ba aikin gabai amma malaman sunna suna sanya imani ya zanto cewa yana cikin ayyuka dole in babu aiki wato babu abin da ke nuna imani kenan dole sai da aiki kawai kaga ta zuci babu aiki wannan ba imani bane dole sai aiki ya gasa an gane ko sannan yana karuwa yana raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a yana raguwa ta hanyar ayyukan sa mala yace qala al-qutairi tarkul waliyi an yakuna mahfuzan kama anna min shartin nabiyyi an yakuna ma'suman wai sharadi ne na wali ya zanto mahfuzi kararre kamar yadda sharadi ne na wali kuma annabi ya zanto ma'sumi tsararre fa kullu man kana li shari'a alaihi itradun fa huwa maghrurun muqadi'un dukkan wanda ya kasance in shari'ar musulunci ta ce kaza shi zai ce a'a mu a hakika a ilimin baɗi ne muna da kaza yace to fa huwa magarurun ya zama rudadde mukhadi'un ya zanto yaudararre kawai bal waliyu huwa allazi tawalat af'aluhu ala almuwafaqati shi wali shine wanda ayyukansa gaba daya sun dace da qala Allahu qala Rasulullahi wannan shine wali kar ka bata lokaci wajen sanin wali allazina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suka kasance suna da takawa takawa kuma Allah ya bayyana mana kadan daga cikin sufofin ta cikin alqur'ani ne ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أنا أن أنبتي صفة بيرزوا كده الإيمان بالغيب كإقامة الصلاة كالإنفاق في الدنيا ga al-iman bima unzila ala muhammad ga al-iman bima unzila ala ghairihi min al-anbiya mimman sabaqahu ga kuma al-yaqin bi maji'i yawm al-akhirah sakan kan cewa lahira za ta zo wannan ba sufufin waliyai bane ba a kuma idan ka koma walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi wali sai yana rabon kudi in yana zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wali ya tuskance sai ya bayar ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة أقول ولي كل أسهونا وآت الزكاة ولي دول هنا فتد الزكاة وكل سيدي كفر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إياء الكون سيئتك والصابرين في البأساء والضراء إذا أنا ولي يكي هقولي كبايا قدو idan talauci ya same shi hakuri ke baya kai kukan Allah wajen bayansa wa inal ba'a hakuri ke da an zo wajen yaki ulaika allazina sadaku sai ta me wa ulaika humul muttaquna mahallu shahidin kenan duk abin da aka sabbanta ana ita ce sabbar ne kawa wannan kadan daga cikin zuwofin takawa in mun zuwofin da kawa cikin alqur'ani za ka samu shi ne musulunci gaba da allazina amanu wa kanu yattaquna sune wanda suka yi imani kuma suka kasance suna da takawa wato wannan ita ce tuffa ta wani to daga nan sai Allah ya ce لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القول العظيم لهم البشرى سوى ليسنا دا بشارة دا سكي تمسمى البشر في الحياة الدنيا أنا جدا دنيا بشرت في حديث صححه الحاكم an fassara wannan bushara din a cikin hadisin da hakim ya inganta shi bin ru'ya as-saliha cewa bushara din da Allah ke baiwa mummune a nan duniya ita ce ar-ru'ya as-saliha mafarki kyakkyawa yaraha ar-rajulu aw turala da mummuni zai gani ko wani ya mafarki ya baka labarin ya ganta cikin hali na gari ko kai ka gani da kanka kana cikin hali na gari ita ce bushara da Allah ke ba waliyatun a nan duniya hadisi ne sahihi وفي حديث عن ابي ذر قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ان حديث انت ده ابو ذر an abu zar sai yace an ce da manzon Allah a ra'aitar rajula ya amalu al'amala min alkhairi mutum da yake ta aikata nan yin ayyukan alkhairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi mutane suna ta gode masa qala tilka ajilu bushra al-mu'min wannan ita ce bishara ta kusa kusa da Allah ke wa mu'mini akhrajahu muslim wannan muslim ne ya ruwaito an gane ko wato yana da cikin bishara ta saliha da wanda Allah kiwa waliyansa sun anan gidan duniya a ga mutum yana yawaita ayyukan alkhairi yana yawaita ayyukan alkhairi ko mutane suna fadin aikin alkhairi to wannan bushira kenan da Allah ke gaggauta musu qala shaykh muhiddin an-nawawi muhiddin an-nawawi قال العلماء معنى هذه البشرى المعدلة له بالخير هي دليل البشرى المؤخرة بقوله بشراكم اليوم yake ita bushara ɗin da Allah ke gaggauta a mutum anan ya aikin alkhairi ko ya gama farki na gari ko a gana mata kamar yadda muka fassara ko ya ji yana gudana a harshen bayi wannan bushara ce ta kurkusa wanda take nuna bushara ta karshe da za a yi masa ranar tashin kiyama da za a ce bushra kumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa hadhihi al-bushra al-mu'ajjala wannan bushara ta kurkusa dalilun ala ridallahi wa mahabbati tana nuna yardan Allah game da bawa tana nuna kaunar Allah game da bawa wa tahbibihi ila al-khalqi tana nuna yadda Allah ke sa bayi kuma su wannan bawa yadda Allah ke sa bayi su so bawa kama kana thumma yudau lahu al-qabul fil ardi kamar yadda hadisi yace za a sanya bawa karbuwa a cikin kasa wa qala az-zuhri wa qatada fi tafsir bushra imam qatada da imam zuhri dukkan suna cikin manyan tabi'ai waɗannan sun faɗa wajen fassara bushra imam zuhri da cikin malamin imam malik ibn anas qatada yana cikin shugabannin tafsiri fi tafsir al-bushra kar in manta imam qatada na ta faɗa cikin karatu qatada ibn da'ama ad-dausi to wannan kuskure ne sai wani dan uwa bayan an tashi da karatu da nan sai tunatar da ni faɗakar da ni yadda suna yake qatada ibn da'ama as-sadusi ba ad-dausi ba kwatantakarsa da juna sai hankali nake cewa addausi na faɗa so ba adadi ban sani ba sai da bayan an da karatu nan wani dan uwa ya sanar da Allah saka masa alkhairi sun faɗa fi tafsirin bushra hiya nuzulul malaikati bil bishara malaiku za su sauka da bushara ne min Allah daga wurin Allah indal mauti yayin mutuwa za su sauka mutum bishara ويدل عليه قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة تخافوا ولا تهزموا mala'iku za su sauka suna cewa karku ji tsoro karku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa tujadu aqwalun ghayru ma zukira akwai zantuka banda wanda aka ambata in ji malam wa kulluha tadkhulu fi ma'nahu dukkanin su suna shiga cikin ma'anar abin da aka ambata walhamdulillahi rabbil alamin lahumul bushra lalle suna da bushara ta musamman fil hayatid dunya a duniya wa bil akhirah da lahira bil jannati ita bushara lahira za a musu bushara da aljanna بالثواب قال ابن عباس رضي الله عنه البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة يتي بشارة أن الدنيا ملائكون ذهب زومة بشارة لوكة متوى وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن تعرض بها إلى الله تعالى وتبشره برضوان الله a lokacin kuma lahira shine mala'iku da za su zo wurin rai na mummuni su yi masa bishara da cewa Allah ya yarda da shi وقال الحسن هي ما بشر الله به المؤمنين في كتابه من جنة وكريم وثواب وكريم ثواب Hassan al-Basri yace abinda ake nufi da bushara abinda Allah bai mu ne bushara cikin littafin sa na aljanna da girman lada faman da kada fi wilayati Allah fa inna Allah kafihi wa nasiru duk wanda ya shiga cikin wajitakar Allah Allah ya wadatar da shi Allah ya ishe la tabdila li kalimati ba wanda zai musanya kalmomin Allah ma'ana alkawali ne Allah yayi cewa waliyai suna da wannan matsayin suna da bishara a duniya suna da bishara a lahira ba mai musanya wannan hukunci lalle ya tabbata ga waliyai wannan hukunci shine ma'anar la tabdila li kalimatillahi ba wanda zai musanya kalmomin Allah zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma li'annahu la khawfa wala huzna ba'dahu domin babu wani tsoro babu wani bakin ciki bayan abin da aka riga aka ambata cikin wannan aya to gaskiya akwai hadisai masu tambun yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fassara wannan wajen za hadisan kamar da muka faɗa baya wato kyakkyawan mafarki da mutum zai gane ko a gane masa waɗansu hadisan kuma suka fassara cewa wato ainihin shi ne abinda mala'iku za su faɗa wa mutum lokacin mutuwa dukkanin su ingantattu ne kuma dukkan waɗannan maganganu ko dai za su shiga karkashin hadisi sahihi ko su shiga karkashin faɗin aya da haka dukkanin su gaskiya ne la tabdil kalimatillah zalika huwa al-fawz al-azim aka aka ce anan zalika huwa al-fawz al-azim kiya ambaci rabo a ce al-fawz azim rabo ne mai girma wani lokacin za a ce zalikal fawzul azim wani lokacin a ce zalika huwal fawzul azim zalikal fawzul azim su shi da ne cikin qur'ani zalika huwa al-fawz azim to ma da cikin alqur'ani a wani wurin sai a ƙara wau wa zalika al-fawz azim a wani wurin kuma babu fi zalika al-fawz al-azim a wani wurin sai a ƙara wa zalika huwa al-fawz al-azim wani wurin wa zalika huwa al-fawz azim me yasa aka ƙara wau din me yasa aka cire me yasa aka me aka abinda shiga cikin kenan in darasi ya zo na gaba abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wassalamu ina son a yi min bayani bambanci tsakanin wali da mumuni a fahimta ta ba bambanci tsakanin wali da mumuni domin kowanne yana daukan wani sashi na ma'anar dan uwansa bayan da za a yi mutum ya samu wali ta ba tare da imani ba tun daga ta Allah ta Allah zai na, amanu wa kanu ya to sai dai galibi idan aka yi tsalakin wani waliyin Allah ne to galibi za ka samu mafi rinjayen ayyukansa ba wa barna ba wai ba barna gaba ɗaya ba amma ayyukansa na alkhairi sun rinjaye na barna tsayawa amma mummuni ko a iya samun ko da mummuni wanda yake mai sako domin sako baya kwacewa mutum sunan imani kamar yadda yake sananne a cikin mazhabin ahlus sunna wal jama'a ya kuke su wannan kuma yace me ya fasara waɗannan ayoyin خلق الإنسان من صلصال كالفخار da kuma wa laqad khalaqal insana min salsalin min hamayin masnun da kuma iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin duk ma'anar dai ba wani bambanci tsakanin su suna magana ne dangane da halittar annabi adam alaihi salam kuma ka rage wa kuma ai da sai ka kawo wata ومن آياته أن خلقكم من تراب thumma idza antum basharun tantashiru ya ce annabi Adam daga wato awa kenan guda hudu turab sannan sannan hama sannan kuma salsa wannan dukkaninsu zango ne daga cikin zangogin da ƙasa ta shuɗe da su kafin a halitta na adam da ita farko ƙasa turab ƙasar ita kaɗai ka tara yaki ko ƙasa idan ka ce fayil bayan ka sa ruwa a cikin ta kenan ka cakuɗa amma kuma ruwan bai mayar da ƙasar ta zanto mai kauri ba idan ka ce hama kasar ta riga ta zama mai kauri ta ture da sauran lema a jikinta idan ka ce falfal bayan ta riga ta bushe ta keke kamar block lokacin da ka tara kasan ka zuba ruwa a ciki za ga lokacin tsayin ne in ka ci gaba da kwabi kana kwaba kana kwaɓa sai ta koma mai hama ta boke turariyar kasa in ka zo ka tara ta kabarta ta bushe sai zama mai falfal wato busasshiyar kasa ma'ana kasar da Allah halitta annabi Adam ya tara ta ne a matsayin ta na kasa sannan aka zuba ruwa a ciki zuwa wani lokaci ta zama tsayin sannan aka tafuda ta juna ta zanto hama zuwa wani lokaci sannan aka kyale ta ta bushe ta zama salsal kenan zuwa wani lokaci sannan Allah halitta annabi Adam da ita ayoyin alqur'ani sashin suna gaskata saki wato jerin zaka dauka turab sannan tsayin sannan hama sannan salsal kamar da muka ce turab kasa tin an garwaya ta da ruwa hama ta riga ta zama tabo kenan sannan askar ta riga ta bushe yasa ce kalkal insani min salsalin kal ya halitti dan adam din farko min salsalin daga busasshiyar kasa ko ki kasasshiyar kasa wanda ta zanto kal kamar kasko domin alfakar ne kasko ma'ana ko ka ce dukkan wata kasa da aka takuɗa ta sannan kuma aka gasa ta ta bushe sakamakon bai kamar daga cikin blog akwai wanda ake gasawa ko to ya zama fakhar kenan a kuma tukunya da tulu da kula da muke yi duk wannan ya zama mai alfakar kafurattiyar kasa ce da aka sarrafa ta aka mai da ita tulu ko tukunya ko kula sai kuma aka gasa ta da wuta sai sun to mai fakhar wato zangon halittar da ya tuɓe da annabi adam wato wannan na nuna kudurar ubangiji wajen gudanar da al'amuran sai da su kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da aka taku da kasar da shi duka nau'ikan ruwa ne na duniya da ake da ruwan gishiri da kuma ruwa na daɗi kamar da ita kanta kasar an ciro ta ne daga kowane yanki na yankunan kasa an ciro kasa mai tauri an ciro wadda take mai laushi an ciro yafi an ciro dutse an ciro menene manzo Allah ce dan haka ƴaƴan annabi Adam din suka zanto kala kala wani mai karfi ya bi sinadarin wajen dutse dutse wani rago kaga ya zama yaki ke wani mai haƙuri an fahimta ku wani ko mai zafin rai wani mai mummunan hali ruwan gishiri gishiri ke wani mai daɗin hali ruwan daɗin sau Allah ya bayyana cikin hadisi sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin can kuma aka ce sunnatun min al-awwalin wa sunnatun min al-akhirin abin da ya ta bamban sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin waɗannan daban suke sunnatun min al-awwalin wa sunnatun min al-akhirin waɗannan daban suke suratul waqi'a ta kasa mutane ne kashi uku ashabul maimana da ashabul mas'ama da kuma as-sabiqun as-sabiqun ashabul maimana waɗanda za a bai takardun su a hannun dama ranar tashin kiyama ashabul mas'ama waɗanda za a ba su a hannun hagu sai kuma as-sabiquna as-sabiqun wanda su ba sa jiran karbar takaddun ba kawai ku zo ku wuce aljanna ne kawai to da ta kasa su kashi uku sai ta faɗi sakamakon kowa su as-sabiquna as-sabiquna me sakamakon su ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولهم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما wannan duk sakamako ne nawa a sabiku na sabiku sannan wa ashabul yamin ma ashabul yamin ma abuta hannun dama su wadanda za ba ta kada wannan sun shigarin makhdud وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء أبكارا قربا أترابا دواء بهذه اليمين kaga idan kwatanta abin da za a ba ko na sabi sabiqun ya fi wanda za a ba ashabul yawa ko sakamakon kaji su waɗancan da aka ambace su sakamakon su a na as-sabiqun في جنات النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا بطير مما يشتهون وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما دون نصر أما أصحاب اليمين ذاك سيفوز درم مخضوط وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا منقطوعة fakihatin kasira ko da wannan ka dauki muqarna kawai fakihatin kasira kayan marmari masu yawa dan gurin kuma wa fakihatin mimma yatakayyarun <laughs> kayan marmari irin wanda suka zaba ya salam amma duk da su ba zabe ba sai aka yi sai aka ce amma duk da haka la maqatu atin wala ne, kan za ka ce wa hurun ain ka amsalin lu'lu'il maknun suna da hurul jini da an ce hur jam'i ne na haura ayin kuma jam'i ne na aina idan an ce aina mace aina imra'atun aina wanda take da manyan ido haura farin fat bakin kuma kirin wannan fasaran kallar da wiki ba fasarin ne yanzu ayar haka ya fasara a gaskiya kam idan an ce alhaura wadda farin idan ta ya kai matuka wajen fari bakin launin kuma ya kai matuka wajen baki yasa yake farin fad bakin kuma kirin kuma dala yi kaga dara dala dala kaga zama ai dawo din to shine hurul ain kaga anan gurin sai aka ambaci matan amma can gurin sai aka ce furushin marfu'a aka ambaci shimfidar ba ambaci mace ba wajen ashabul yamin amma sabiqun sabiqun aka ce hurun inun ka a misalin lu'lu'il maknun kai ka ce lu'lu'u ne wanda yake cikin kwamfan ba a fitar ba ba da cikin sarri amma can wurin ko furshin marfu'a an faɗi shin faɗa amma a cikin shin faɗar lalle akwai mace saboda me sai aka ce inna an ana hunna ya nuna shin faɗar ba yanci ba ce dan ga lamiri lamirin dole ya koma kan wani abu eh, dole lamiri ya uda ila ila mazkurin qabla aka ce an sha'ana hunna in sha'a fa ja'alna hunna abkaran urban atraba abkaran dukkan su mata urban atraba wato idan an ce imra'atun aruf mai tsananin so ga mijinta so na ƙarfi saboda san da yar aljanna take wa mai ita tana daga san amma tana kishi idan ba ka sanin duniya ta maka ba daidai ba kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi sai matar ka cikin aljanna ta ce Allah wadai ki ba nan nan zai rabu da shi ya zo nan urban kaga dan ina na aro atraban dan ina na sir idan an ce atrab tsare kun juna ba wanda ta girma wata dukkan su sa'annin juna ne da ashabil yamin to bayan an gama wannan sai aka shiga kuma wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa min yahmum la wa la karim fi samum wa hamim wa min yahmum samum shine iska mai tsananin zafi hamim tafasasshen ruwa zillin min yahmim min yahmim wa min yahmum yahmum shine wato wato inuwa amma ta hayaki hayakin da ke sarki da harshen wuta idan ka hura wuta a rana ita wutar ma ba za ka tana da inuwa ba to irin wannan inuwar za ta yi maka magani shi yasa da Allah ya ce wa zillin min yahmum sai ce labaridin inuwar ba mai sanyi ba ce ba wala karim ko ba karamci ta sarai shi yasa kuma ya siffanta cikin mursalati cewa inuwa ce wanda ke ba mai burinta dan za a ga inuwa ta yi tsiri ta zanto tana da kusurwa guda uku an gane ko in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun in taliko ila zillin bi salatu sha'ab bayan an je wurin mai ke faruwa la zalilin wa la yubli min Allah la zalilin ai ba inuwa wa la yubli min Allah ba ta kare mutum daga jin zafi innaha tarmi bi shararin kal qasr tarar shine tarzutsun wuta din nan to wutar gidan lahira tarzutsun da suke jifa da ji kowanne ɗaya kamar tsoro ne guda aka ɗauke ka aka jefe ka da tsoro ba karamin musiba ba ce amma idan muka koma kan abin da ka faɗa can an ce wajen sabiqun sabiqun sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin Sun sabiqun sabiqun suna da yawa min al-awwalin cikin mutan farko wa qalilun amma ɗan kadan ne min al-akhirin cikin mutanen karshe to sai malamin tafsiri suka yi tafani me ake nufi da mutanen farko me ake nufi da mutanen karshe shin duka al'ummar annabi Muhammad ne ko kuma an shafa ta al'umma waɗanda suka fassara ayar da cewa mutanen farko ana nufin su da su min al na an same su da yawa cikin mabiya annabawan farko wa qalil min al-akhirin an same su kadan a cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka waɗanda suka fassara waɗanda suka ce a dukkan su ana nufin al'ummar annabi Muhammad lalle sun da tumul